mata su je su nemi garin hulba garin hulba suka nemi garin hulba sai su zuba cokali biyu cokali biyu cikin ruwa su tafasa idan suka tafasa sai su sauke idan suka sauke sai su zuba madara madara na za su raba ruwan biyu da safe sai ta sha rabin sai ta zuba madara na ruwa rabi ta, ta sha idan ta dawo kuma da yamma sai ta zuba shi ma madara rabi sai ta sha sauran rabin eh, maganin me yake mata hmm. alifa yana magunguna da yawa ba dan ya ce ga abu saboda da na ba hmm, wata ma za ce mijinta wai ya matse wata wuya yi eh. ya <laughs> maƙo eh, da jikin jin daɗi yawa wa han maƙure ta ya yi mm. ta ma ba za ka kirfi kuma eh za ki nemi hulba hulba garin hulba shi ne fadi garin shi garin shi cokali biyu ki zuba cikin ruwa ki zuba kofi biyu cokali biyu zama na nufin cokali kato na eh, santi eh, biyu da kuma cup eh. ruwan nan cup biyu sheki tafasa in kika tafasa sheki saukin ya tafasa sheki ki raba ruwan biyu mm. zaki tace amma mm. zaki tace sheki raba ruwan biyu ki nemi sauran ruwan ki aje rabin sai zuba madara ciki eh, sai rabin gwangwani sai ehe kwanko sai ki sha bayan yamma ta yi kuma sauran da kika aje sai ki ɗauko shi ma ki zuba shi ma rabin kwankwan ki sha da izinin Allah za ki ga irin shauki da soyayyen da mijinki zai nuna kuma za ki gamsan da mijinki sosai mijin sha Allah da